واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غبار تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta goma sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau muna daya ga watan bakwai shekara ta 2015 kamin mu ci gaba da karatu akwai dan uwa da ya rubuto tambaya ya ce kalla musulmi ne ya aure kirista wata kitabiya sai allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa to ya za ta yi idda ko ba za ta yi idda ba na fata gane wannan za a tilasta mata sai ta yi idda ko ba za a tilasta mata idda ba to wannan matsala ce wacce take mukhtalafin fiha malamai sun samu sabani a kai me ya jawo sabanin shine hadisi da aka samu daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya hillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda limayitin fauka thalatha layalin illa ala zauj arba'ata ashhurin wa ashara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya halatta ga mace wacce ta yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ta zauna ba ta kwalliya saboda wani ya mutu saboda wani ya mutu ta zauna ba ta kwalliya ha ta daina shafa turare ta daina make-up ta daina kunshi ta daina daura a tamfarta mai tsada ta daina kwalliya saboda wani ya mutu fiye da darare guda uku alhali mutumin ba mijinta ba ne mijinta kaɗai ne ya halatta idan ya mutu ta daina kwalliya arba'ata ashurin wa ashara wata hudu da kwana nawa da kwana goma malamai sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta matar da imani ko la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir wanda wacce ba musulma ba bata ansa wannan sifar ba bata ansa wannan sifar ba suka ce to hadisin kenan ya nuna cewa mace sai musulma ita ce aka dora wa idda idan ba musulma ba ce ba a dora mata mai ba ba a dora mata idda ba saboda wannan sifar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce tu'minu billahi wal yawmil akhir da wannan ne maluma da dama irin su Imam Abu Hanifa irin su Imam Malik arwayar da aka wajensa ta hanyar ashabu irin su Ibn munzir da maluma da dama suka tafi akan cewa kitabiya idan mijinta ya mutu mijin musulmi babu idda a kanta in ta ga dama ma gobe ta yi aure ya rage nata ina fata an fahimci wannan idda ta keɓanta gawa ga musulma amma sauran maluma irin su imamu na shafe da maluma da dama hamma da wata waya da aka samu daga imamu malik ta hanyar ɗan ƙasin sun tafi akan cewa musulmi idan ya auri kirista idan ya mutu dole za ta yi idda suka ce domin wannan ya shafi haƙoƙin zamantakewa ne ya shafi haƙoƙin zamantakewa ne idan musulmi ya auri kirista wa zai ciyar da ita shi ko wa zai ba ta wurin zama shi in ba ta da lafiya ya kai ta asibiti ya saya mata kayan kwalliya to saboda wayannan abubuwan da yake mata ne aka ce idan ya mutu ita kuma ta yi kishinsa kada ta yi kwalliya har tsawon me tsawon wata hudu da kwana goma ta zauna ta yi idda ta kaba kuma kada ta yi aure saboda kishinsa saboda wayannan abubuwan da yake mata a rayuwa suka ce ta wayannan abubuwan kuma da musulma da kirista duka wacce musulmi ya aura zai mata su saboda haka yana da haƙi idan ya mutu ta masa me ta masa wato ainihin wato takaba saboda haka a imam malik ta hanyar dan kasim akwai takaba akan kitabiya idan mijinta ya mutu ina fata fahimci wannan to amma muka kalli wancan kaulin na farko akwai hadisi haka da kaunin ya dan jingina ina fata fahimci wannan mm. bisa wannan yasa wasu maluma suna ganin kaulin yana da karfi kwarai da gaske Allah ka gafarta mana ana rama ko zaka tuna mana inda muka kwana واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور الله مدوكين سركي ce wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah madaukin sarki ya muku ashe wannan imani da Allah ya baka menene ni'ima ce da ka gane suna ni'ima ce da Allah ya ga dama da kai yanzu ba ma guje ne ba me ba ma guje Allah ne ya ga dama ya yi ka musulmi to ka tuna wannan ni'ima ce ba ba wa mai saƙahun zai wa saƙa bihi da kuma alƙawarinku wanda Allah maɗaukin sarki ya yi tare da ku cewa in kun zo duniya za ku bauta masa shi kaɗai ta hanyar karantarwar annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kuka zo duniya gashi Allah ya yi ku musulmai kun ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yahudawa ke cewa sami ina wa asaina ko kuma kuka ce sami mumbi da wannan ne malamai suka ce ba a taba turo wani annabi a duniya wanda sahabbansa ke masa biyayya ba kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi kamar yadda annabi ya fi kowane annabi cikin annabawa haka sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka fi sahabban annabawa gaba ɗayansu a wajen saurarensa a wajen yi masa biyayya a wajen yi masa mai wato ladabi da da'a ina fata an gane wannan shine Allah ya ce wa taqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ya ko bayin Allah inna Allah lalle Allah alimun masani ne bi zati sudur da abin da ke cikin kiraza menene ke cikin kiraza shine zukata abin zuciyar zuciyarka ta kulla Allah ya sani Allah ka ba zuciyar mu ikon kulla abun alkhairi sai Allah ya ce mai a gaba da rama يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يا ذاي اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون wato za ku rinka gallin manasabobi tsakanin wannan sura da suratun nisa wacce muka kammala yanzu ƙur'ani ya zo yana magana akan abin da ya shafi adalci da ba da shaida in ba manta ba a cikin suratun nisa mun karanta wata aya mai kama da wannan ko amma akwai bambanci ita waccan ya tace ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا كون قولنا آية على رما يكرنت الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وننت سورة النساء wannan ta cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti kun ga sai aka dan mai da gaba aka dan yi mi'ara koma baya amma sako da ayoyin suke isarwa shine ya ku waɗanda suka imani kunu qawwamina ku zama tsayayyu lillahi kuma dan Allah shuhada abil qisti kuna masu ba da shaida da gaskiya kuna masu ba da shaida da adalci kenan musulunci ba ya taƙaita adalci a wajen hukunci ba haka adalci a wajen bada me a wajen da shaida idan ka zo za zaka bada shaida ka faɗi tsakaninka da Allah abin da ka gani ko da babanka ake rigima a ce yi bayani ka ce to baba yi haƙuri. ka ga kai baba da ne amma dai kai ne baka da gaskiya an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba in yaso daga ba ka roki alkali ka ce ayya alkali kaga dai babana ne a dan masa sassauci mana bayan alkali ya ce a kashi gidan kurkuku shekara bakwai <laughs> amma dole kai me dole kai adalci dole ka faɗi gaskiya sai Allah ya ce wala shana shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu kada ku kuskura shana'an shine al wal adawa gaba da ƙiyayya da ke tsakaninku da wasu wannan ta ɗauke ku ku zo ku ce ba za ku yi musu adalci ba duk yadda ba ka san mutum ka masa me ka masa adalci lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi Sallam ya tura sahabbai su Abdullahi ibn Rawaha su je su yi su na dabinon mutanen Kaibara na Yahudawa to sun san Abdullahi ibn Rawaha bai kaunarsu saboda haka duka gaban Yahudawa yana mai yana faɗi cewa ba zai musu mai ba ba zai musu adalci ba suna ɗarɗa ya tara su ya ce ya ku yahudawa yadda kuke mun kallon ban san kunnan gaskiya kuka faɗa wallahi duk duniya halitta Allah ba wa'in da ban so kamar ku a duk halittar da Allah ya yi na hikin ku fiye da kowa shi wannan gaskiya ne ba mu jamala ba ne ba mu jamala dan sakwato ya kai gyaran mota ko <laughs> Eh, ya kai wa muri gyaran mota duk wanda ya ce a ko ne wanga arne da ka ma gyaran mota ya ce eh shi ne kowa ya zo wannan arnin ke ma gyara ashe muri ya fasata <laughs> sai ya fara surutu ya ce menene ya ce ya mutanen ka kowa zo sai ya ce mu arne ya ce kana sallah ya ce a'a ya ce to don in dan arne arne kake hawa wajen Allah in kana gyara man mota gyara ba ka gyara ba ka gyara amma dai dan arne menene arne ne ba kwanakwani gaskiyar kenan saboda ka tsaya a faɗe ta kawai ina fata an gane wannan ya ce duk duniya ba inda ban so kamar ya ce kuma wanda ya aiko ni shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma duk duniya ba wanda nake so kamar shi yanzu nan gefen ga wanda nafi ke a duniya nan gefen ga wanda nafi so a duniya ya ce amma wallahi tsananin kaunar da nake masa nan da tsananin ƙiyayyar da nake muku nan ba za ta sa in dauki dabino ku kwara ɗaya in ƙara mashi ko in tauye muku bai ce wallahi ba zan yi ba yace duk da yadda ban san ko adalci zai duk da yadda nake kauna shi adalci zai yahuda da kansu suka ce adalcin nan da ka faɗa da shi sama ta tsaya da shi me sama ta tsaya saboda haka idan kana so kai shugabanci shugabanci ya nasara kai adalci al'adlu asasul mulk adalci shine foundation na shugabanci duk shugabancin da aka gina shi kan zalunci ba adalci sai ya rubuce sai ya yi mai Allah yana iya barin shugabanci ya ɗore ko da kafiri ne shugaban idan yana yin adalci idan dai yana yin mai adalci amma Allah bai barin shugabanci ya ɗore ko da musulmi ne shugaban inda yana zalunci ko musulmi ne yake shugabanci in dai wannan musulmin azalumi ne baya adalci Allah zai rushe shugabancinsa amma idan yana adalci fa ko kafiri ne Allah sai bar mai. sai ya bar shugabancinsa ku kalli daula america daga cikin sirrin da za ku ga ta daɗe bata watse ba har yanzu tana yi wa talakawanta a cikin gida adalci ko ba ta yi ba america sai ya zo nan gurin ya bautar da ku ya tatse ku ya kwashe kudin ya kai kasarsu ya yi mai da kudin ya gina talakawansa ku kuma shugaban ku a nan kuɗin ku zai tatse ya kwashe sai ya sake kai su ina ya kai wa america su ƙara ginawa su ƙara gina mutanensu Allah ka raba mu da rashin adalci shine wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla adilu Allah ya ce eh, idilu ku yi adalci ko aqrabu littaqwa shi ya kusa ga kaiwa ga tsoron Allah adalci shine yafi kusa da kai dan adam ya samu takawa Allahumma ja'alna minal muttaqin idan babu adalci babu yadda za a yi takawa ta samu adalcin nan kuma ko cikin iyalanka ka tabbatar kana adalci kana da mata guda biyu sabani ya shiga tsakanin su kar daga zuwa baka bincika ba za a fara magana ka ce ke ta sallar saurara dama na san halinki duk fitinar da aka yi gidan nan ke ke jawo ta yanzu haka ke ce baki da gaskiya alƙali ya aka kai hukunci tun baka saurari gefe guda biyu ba tana yi wa bare da bariya da bare duk ita ce bata da gaskiya amma yau an yi sa'a tana da gaskiya zai iya faruwa ko zai faruwa ba kenan akwai bukatar ita ma tsaye a mai a saurare ta da wannan na islam ya raba abubuwa guda hudu akwai alkali akwai mai ƙara akwai wanda ake ƙara akwai shaida mutane guda nawa guda hudu a ƙa'idar shari'ar musulunci babu dama ka ɗauki matsayi guda biyu a cikin wa'in matsayi guda hudu hidai ka zaɓi daya ko ka zama alƙali ko ka zama mai ƙara ko ka zama wanda ake ƙara ko ka zama mai shaida ba dama kai ne alƙali kai ne mai ƙara ba dama kai ne alkali kai ne wanda ake kara ba dama kai ne alkali kai ne mai kai ne shaida dole wa wa'anda mutane guda hudu kowanne zama daban-daban yake domin idan ba a yi haka ba ba yadda za a samu equity and natural justice ba za a samu adalci ba yanzu misali ni ne alkali a gabana sai wani ya kwanta ka da mari fawo kana miƙewa sai ka ga a gabana kace to alhamdulillahi gashi ma a gaban alkali aka yi saboda haka alkali ina kara wannan ya mare ni kusan mai alkali zai fara cewa je ka kawo shaida je ka kawo ban gane ba alkali ba a gaban ka ya kwanta ne da mari ba ce eh, kwarai a gabana ya falle ka da mari babu shakka haka kai to kai ka zama shaida babu dama ya zama shaida sai ka je ka nemo shaida saboda ni yanzu alkali ne ba dama in zama alkali sannan in zama me in zama shaida idan kana so ni in maka shaida to sai a ɗauke fes ɗin daga kotuna sai a kai ƙarar gaban wani alƙali daban ni kuma sai in baro kujera ta ta alƙalanci sai in tafi waccan kotu yanzu na je kotun a matsayin alƙali ne a'a na je a matsayin me a matsayin shaida sai a tambaye ni me ya faru in ce ranka dai alƙali babu shakka a gabana ka gan shi nan ya falle shi da mari sai da hularsa ta fari da ni aka taimaka aka ɗauko hula aka maida masa ita aka idan alƙali ya gamsu da shaida ta sai ya hukunci da me da shaida ta ina fata an fahimci wannan wannan shine tsarin adalci na shari'ar musulunci shi yasa musulunci ba taba samun addinin da yayi tanadi na ya za a samu adalci cikin al'umma ba kamar addinin musulunci Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon yin adalci sai Allah ya ce wattaqullaha ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah inna Allah lalle Allah khabirun masani ne bima ta'amaluna dangane da abin da kasance kuna aikatawa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alarma وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم azim. Allah ya ce يجي وعد الله الذين إيماني وعملوا الصالحات sannan suka aikata ayyuka na kwarai Allah ya ce lahum maghfiratun a gare su akwai wata irin gafara wa ajrun azim da lada mai girma ita ce aljanna Allah ka sa muna cikin masu samu sai Allah ya ce mai a gaba laran kafaru Allah ya ce kafaru amma waɗanda suka kafirce wa kadhabu bi ayatina suka karyata da ayoyin mu Allah ya ce ulaika to waɗancan ashabul jahim ne abokan wuta me yasa a kira su da abokan wuta saboda kullun tare suke da wuta in kana neman su tafi jahannama can zaka same su in kuma jahannama kake nema baka san inda take ba to tambayi ina suke in har ka gano inda suke zaka samu jahannama a wurin domin aboki bai rabuwa da aboki so sun zama ashabul jahim abokan wuta Allah karka sa mu zama abokan wuta sai Allah ya ce mai a gaba da ramma يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون malamai sun ce wannan aya ta sauka ne bayan abin da ya faru a gazwatu zatin riqa a gazwatu zatin riqa wani yaƙi ne da aka yi sahabbai sun sha wahala sun sha tafiya a wannan yaƙi jabir dan abdullah yana ba da labari ya ce mun tafi wajen wannan yaƙi rana ta take sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a samu wurin da za a aje zango domin a yi mai a ɗan huta in rana ta yi sanyi a ci gaba da tafiya sai aka je aka samu wani babban rafi rafin akwai bishiyoyi na magarya da yawa a cikin rafin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wata bishiyar kurna wata bishiyar kurna ya rataye takobinsa a jikin bishiyar kurna din shi kuma ya kwanta a gindin bishiyar ce to nan ya mun zan yi kailula wannan yasa sahabai shi ma kowa ya je sami yan bishiyar da ta masa ya kishin gida aka yi ta bacci to ashe akwai wani kafiri dan kabilar banu muhari shi wannan kafiri mutanensa ne suka ɗauki nauyinsa akan ya je ya kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so duk wannan tafiya da ake yi wannan kafiri yana bi daga baya yana bin sawu har ya iso wajen wannan rafi inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabai suke bacci yana ko zagayawa sai samu annabi shi kada ya kwanci gindin bishiya yana bacci ba kowa a kusa a wata ruwaya aka ce kafirin sai ya zara takobinsa ya zunguri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da takobin ya tada shi a bacci a wata ruwayar ba takobinsa kafirin ya zare ba takobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake rataye shine takobin da kafirin ya dauko wannan shine bambanci da aka samu tsakanin ruwayoyin guda biyu to bayan ya dauko takobin ne ya tada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli manzan Allah ya ce man yunajika min sayfi hadha waye isa ya hana takobin nan nawa ya sha jininka wa zai tsiratar da kai daga wannan takobin sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin natsuwa da kwanciyar hankali dama fi kowa jarumtaka to rigima ba ta firgita shi ba ta razana shi kafiri tsaye da takobi ya kalli kafirin ya ce Allah ce Allah shi zai tsare ni saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karfin sai ya san ba abin da zai same shi sai abin da me sai abin da Allah ya kaddara yana faɗin wannan magana kafirin nan wato sai ji kama an yi shokin ɗinsa da wutar lantarki jikinsa ya ɗaurawa takobin ya kubuce fara ƙasa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya duka cikin da ya ɗauki takobin ya kalle shi ya ce to man yi na jika min fi haza kai kuma ga yamin wa ya isa ya hana wannan takobin ya sha jininka wannan kafin ya ɗaya kai kalli manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga takobi na walƙiya sai ya ce ya muhammad kun khaira akizin ya kai muhammadu zama mafi alherin wanda ya rike takobi <laughs> eh? ya zo mafi alherin wanda ya me ya rike takobi wato shi ya yi dalilai shi mafi sharin wanda ya rike takobi ne domin da ya rike takobi mai zai da takobin ta'addanci zai da takobin to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama khaira akizin ya zama mafi alkhairin wanda ya rike me wanda ya rike takobi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me kake nufi ya ce ya muhammad an ta karim wabnu karim wa an ta la kudu bil asar, athar abinda la ta'khudhu bis sa'ar ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ta karim kai mutumin kirki ne wabnu karim dan mutumin kirki wa an ta la ta'khudhu bis sa'ar kai baka wato ramuwar gayya baka me baka ramuwar gayya baka taba ba kuma na san ba za a fara a kai da ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aslim yace haka dai ka musulunta wannan kafir yace kalla thumma kalla sai musulunta yace ce wallahi ba musulunta yace to me kake so ayi yace kaman afuwa ka yafe mu Jabir dan Abdullahi yace a daidai lokacin manzon Allah ya kira mu muka zo muka samu ga kafirin nan zaune gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rarraba ido ha kamar mashiriki ya ce shirwa ya sha ruwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rike da mai rike da takobi a lokacin manzan Allah ya labarta mana abin da ya faru bayan ya gama ba su labarin abin da ya faru sannan sai ce wa kashirin tashi ka tafi na yafe maka yanzu kamar sojoji su kama ɗan boko haram su fita da shi bayan gari ce boko haram ya ce na'am to mun yafe maka tafi abunka da Allah zai da sun yafe mashi yayin da juya zai tafi yana tunanin wani abu zai biyo baya ko bai tunani to haka wannan kafiri ya kama hanya yana tafiya amma gabansa na faduwa yana waiwayawa ya ji ta ina takobi zai dirka kansa ta ina za a harbo shi da kibiya har ya iso gida babu wanda ya biyo shi yana isuwa gida aka ce daga ina ka fito ya ce je min inda khairin Ya ce na fito daga mutumin da ya fi kowa alheri a duniya kuma wannan afuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ita ta zama sanadiyar musulunta wannan kafin. to bayan wannan hadisa ce Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ko da suka imani uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku izhamma hamma qaumun yayin da wasu mutane suka yi yunkuri an yabu sado ilaikum aydiyahum su shimfida hannayensu zuwa gare ku a larabcin an ce ya shimfida hannunsa zuwa gare ka to ya cutar da kai kenan ya nemi ya kashe ka idan aka ce ya shimfida sa zuwa gare ka to ya zage ka ya ma cin mutunci da harshen sa. ina fata an gane shine izhamma hamma qaumun an sado ilaikum aydiyahum amma fa kaffa aydiyahum ankum sai Allah ya rike hannuwansu gabarin ku ba su iya cutar da ku ba wa ya rike hannun wannan kafiri Allah ne ya rike hannun wannan kafiri to wannan hadisa ta faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam- amma sai Allah yake wato nuna tunatar da masu imani ni'imar yake nuna su aka yi wa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam- aka yi ba da an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam- a wannan lokaci suwa za su shiga bala'i sahabbai su za su fi kowa shiga bala'i da damuwa da tashin hankali su za su rude su za su firgice su za su zama ba jagora to ku gaba ma kisan gilla aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya gama isar da sako Allah ya saukar masa da alamomi da suke nuna duk zai bar duniya aka kuma ba shi zaɓi ya zauna duniyar ko ya koma wajen Allah ya ce ya zaɓi ya koma wajen Allah ya zabi ya komawa wajen Allah ya musu ishara da wa zai zama shugabansu amma duk da haka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ku ga rudewar da sahabbai suka yi ummu salma ta ce ban yadda annabi ya mutu ba sai da na ji karan magirbi ana tonan kabari za a binne shi lokacin na yadda ya mutu ya tafi kenan ba zai dawo ba sai da na umar rudewa ya zara takobi ya ce duk wanda ya ce annabi ya mutu shi za a fara binnewa kamin annabi saboda tsaba firgicewa kenan da a ce an samu damar kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su za su fi kowa tashin hankali saboda tsabar soyayya su da ƙaunar su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu sufyan tun kamiya musulunta yake cewa ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu muhammadin muhammada ban taba ganin wani na son wani ba kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar duka aka masa aka ɗau takalmi aka rinka kwankwatsa fuskarsa sai da ya zama ba a iya gane ina idon sai yake ina hancin sai yake ina bakin sai yake a fuskarsa aka ɗauko shi a sobe sai wajen asuba ya farfado yana farfadowa abin da ya fara fada ne a labarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa ta ce alhamdulillah ga ruwa ka sha ya ce labarin annabi da ke so aka ce za ka samu labarinsa yanzu ka sha ruwa ka sha magani ya ce wallahi ba zan sha ruwa ba ba zan sha magani ba sai na ji halin da annabi yake ciki aka buga aka buga abin ya gagara haka mahaifiyarsa na bakar ta shiga cikin gari ta haɗu da wata tsohuwa mai imani ta tambaye ta ya labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar musuluncin da zafi a lokacin tsohuwar ta san wannan mahaifiyar sai na abokar ce amma bata iya gaya mata inda annabi yake ba sai ta ce inda kina so in je in ga danki muna iya zuwa an ganshi ta ce mu je ki ganshi ta je ta ga halin da sai na abokar yake ciki ba da san san da ta rike shi tana kuka ba tana Allah ya tozarta waɗanda suka yi maka haka Allah ya tozarta waɗanda suka mai da fuskar ka haka sha ruwa ka sha magani yace labarin annabi ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da lafiya kalau ba abin da ya same shi sai na bakar ce ina yake ta ce yana darul arkam mahaifiyar ta ce to yanzu ka ji annabi na lafiya kuma ga inda yake sha ruwa ka ci abinci ya ce ba zan sha ruwa ba ba zan sha magani ba sai na gan shi da idona wayannan tsofi guda biyu haka suka rike shi har inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ya kabilar banu dinar yar kabilar banu dinar an je yaƙi babanta ya je mijinta ya je yayanta uwa ɗaya uba ɗaya ya je duk aka kashe su a fagen daga bayan runduna tana dawowa sahabai suka fito mata taron mazajensu yaya su tari iyayensu wannan mata ta fito da gudu sahabi da ta fara haduwa da shi ta ce ya labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin ta sai gane ta ya ce Allah sarki wance ce ta ce eh, ni ce ya ce Allah sarki ai mahaifinki Allah ya masa shahada wannan mata ta ce wa ya tambaye ka labarin mahaifina labarin annabi nake tambayar ta da ce mijinki ma ya samu shahada ta ce wa ya tambaye ka labarin mijina labarin annabi nake tambayar ka ya ce dan uwanki shi ma ya samu shahada ta ce ma sha'anuka ya rajul me ya same ka as'aluka anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tukbiruni an abi wa zawji wa aki man sa'alaka an abi wa zawji wa aki ina tambaye ka labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana bani labarin mijina da babana da dan uwana waye tambaye ka labarin su sai jikinsa ya sanyi ya ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan lahiya sakalau, kalau ba abun da ya same shi kun san me matar ta ce ta ce a hi kununa mun shi bata san shi ba bata taba ganin shi ba a ku kununa mun shi wai duk wannan kauna da take wa annabi bata ga annabin da idonta ba ta ji wata irin kauna sai da aka nuna mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta je gabansa ta ce ya rasu rasulullah kullu musibatin da jalal ya manzan Allah kowace irin musifa kai in kana lahiya to eh karama ce to me kuke tsammani wayannan aka kashe annabi a cikin su kenan su aka ce ta su aka ce ta shi yasa qur'ani sai yake magana da su yake cewa ku tuna sanda wasu mutane suka mika hannunsu za su cutar da ku amma Allah ya rike hannayensu gabar wasu malamai suka ce a ni'imar duka ta shafa da wannan ta kariya da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su ma yadda kafiran maka suka ta yin kunya za su halakar da su amma Allah ya tsallakar da su ya kare su kuma da ƙarshe ba su nasara akan wa akan kafiran maka ina fata an gane wannan shine izhamma qaumun an yafsudu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyakum anhum sai Allah madaukin fakaffa aydiyahum ankum sai Allah ya ce me wattaqullah sai Allah ya ce wattaqullah wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun sai Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah lalle masu imani to su dogara ga Allah Allahumma ja'alna minal mutawakkilina alayka Allah ka sa muna cikin masu dogaro gare ka sai Allah ya ce mai a gaba da rama ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل الله مدوكين سركي يشي ولقري أخذ الله ميثاق بني إسرائيل حقيقة الله يا ريكي القوري دسوا بني إسرائيل kun ga yanzu sura ta sake dawa tana mana magana akan bani isra'ila yahudawa da kwarewa su wajen me wajen saba alkawari in sun yi alkawari da Allah kamar yadda aka ba mu labari a cikin suratul nisa Allah ya ce wa ba na ashirin na ashara ba sai muka aika daga cikinsu muka aika nukaba guda goma sha biyu wato asalin kalmar naqib in aka ce naqib wato shine mutumin da yake binciken lamarin da ya shafi al'ummarsa idan al'umma ta wakilta ka a madadinta ka bincika wata matsala wani lamari wanda ya shafi al'ummar gaba daya to kai ka zama me ka zama abin da ake cewa ke ina fata an fahimci wannan wato kenan kaman wasu wakilai ne kaman wasu wakilai ne da kowace wato kabila cikin kabilu guda goma sha biyu da ake da su na bani isra'ila kowace ta bada wakili guda daya wanda zai zama kaman giranto a wajen annabi musa bisa alkawarin da suka wa suka wa Allah madaukin sarki shine wa ba'asna minhum musna ashara ba muka tura naqibi guda daya guda daya har guda wato goma wato abin da ya faru bayan an yi gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya fir'auna da annabi musa ko ƙarshe banin isra'ila annabi musa allah ya ba shi umarni ya hijira tare da su suka zo suka tsallaka kogi fir'auna ya zo ya shigo ruwa ya dulmiye da fir'auna fir'auna ya me ya halaka to yanzu bani isra'ila Allah ya tsallakar da su to bayan Allah madaukin sarki ya tsallakar da su sai Allah madaukin sarki ya ce to ina ku umurni daga nan ku kama hanya tiryan tiryan ku tafi baitul maqdis wannan gari na baitul maqdis nan ne na sa shi a gare ku ya zama daru hijira nan ne zai zama me daru hijira nan nake ba ku umarni ku je ku zauna amma fa a garin akwai kan'aniyawa jababira wasu mutane ne ƙarfafa jarumai da kowa na tsoronsu ba kowa ke iya yaƙi da su ba allah ya ce ina ba ku umarni ku je ku ku yaƙe su zan ba ku nasara zan ba ku galaba zan taimake ku ku kore su daga garin ku kuma ku shiga garin ku yi me ku zauna garin ya zama nan ne gidan hijira duk wani mai imani ya hijira ya dawo wurin wannan shi ne umarnin da Allah madaukin sarki ya ba su bayan an tsallakar da su daga sharrin fir'auna to saboda alƙawarin alƙawari ne mai girma mai ƙarfi kun amince suka ce sun amince annabi Musa ya ce to na san halin korawar alƙawari ne da ku ina son kowane sirɗi ɗaya cikin wayannan asbat da ake da su guda goma sha biyu kowanne su bani wakili guda ɗaya da suka yi da shi wanda shi ne kaman shugabansu wanda shi zai zama garanto shi zai ba ni tabbas cewa lalle jama'ar da ke karkashin sa ba za su warware alƙawarin nan da aka yi ba kowanne suka haɗu suka zauna suka tattauna suka ga waye dattijo a cikin su ko waye mutumin kirki ko wanda suka fi gamsuwa da shi mai hankali na tsatse suka ce ga wakili mun bada wannan shine zai zame maka garanto shi zai zama kafili a bisa alkawarin da muka ba za mu saba ba da haka aka hada wayan da mutane su nawa su goma sha biyu sai suka zama kamar su ne shugabanni na wayannan kabilu da ake da su na bani isra'ila kabila guda nawa kabila guda goma sha biyu ina fata an gane wannan to daga nan sai aka kama hanya sai aka kama hanya ana tafiya za a je ina za a je betul magdis inda can za a je a samu wayannan jababira a ainihin wato kara da su Allah ya musu alkawarin taimako idan suka yaƙe su suka kore su daga garin su kuma za su zauna a cikin garin nan ne za ka gane bambanci tsakanin sahabban annabi musa da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi zai karuna maka darajar sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi ne allah ya ce wa ba asna min musulmai ashirin na ƙiba wa ƙalallahu inni ma'akum sai allah ya ce to wannan alkawari da kuka dauka waje na matukar kun cika shi ni kuma Allah na muku alkawari ina tare da ku ba abin da zai same ku wanda Allah ya mai alkawari ce ina tare da kai yana da matsala bai da matsala inda har yana da yaqini da imani da Allah sai Allah ya ce la in aqamtu salata amma ga abubuwan da nake bukata ku kiyaye matukar kuka tsaye da sallah kamar yadda ya kamata a yi ta wa amantum bi rusuli wa atetumuz zakata sannan kuka bada zakka la yana kamtumu salata wa ataytumu zakata wa amantum bi rusuli sannan ko kai imani da manzanni na wasu manzanni manzannin da Allah zai ci gaba da turowa manzannin da suka biyo bayan annabi Musa alaihi salam su wane ne manzannin da suka biyo bayan annabi Musa alaihi salam waɗanda aka buƙaci Yahudawa su ainihin wato yi imani da su kun ga akwai annabi Dawud ko akwai annabi Suleiman akwai annabi Zakariya akwai annabi Yahaya akwai annabi isa sannan sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wa'annan sune annabawan da aka ce la'ina aqamtumus salata wa zakata wa amantum bi rusuli kuma kuka yi imani da manzannin da zan turo inji Allah wa azartumuhum sannan kuka taimaki manzannin abinda ake cewa ta'zir wato ka taimaki mutum kuma tare da girmama shi akwai sanda zaka taimaki mutum amma da masa kallon ba kowa ba ka taimake shi ne hmm. akwai sanda kana taimakon mutum kuma kana jin kamar alfarma aka maka da ma har aka baka ka bashi me da har aka ce ka taimake shi saboda girman sa da kake gani da matsayin sa da kake gani ina fata an fahimci wannan kamar ka fito masallacin juma'a ga alarama Suleiman yana tafiya da kaba kai kuma ka zo da mota ce alarama bari mu dan rage maka hanya sai ce a to kenan ba matsala sai ya shiga kaga ka taimaki alarama ne amma kai a ranka zaka kafi shi jin daɗi a ranka haka ne ko ba haka bane dan da ka gida za a ce kai dazu kamar Allah rama mu gani ce billahi lazi shine to akwai lokacin da kai ka taimaki mutum amma kuma ka ma fi shi jin daɗi saboda girmama shi da kake saboda mutuncinsa da kake gani da kimarsa da kake gani to shine wa azartu muhum irin wannan taimakon ne. irin shine taimakon da ake so a yi wa a yi wa annabawa shine irin taimakon da ake so a yi wa malaman addini ina fata an fahimci wannan taimakawa da kimantawa ba kawai ka aika masa sadakar riga sai ba shagari malam ya sako riga ranar juma'a to malam ya ga da daddare aka kawo masa a cikin leda ya dauka ba wanda ya sani kai kuma kana zaune a cikin majalisa ana hira sai malam ya zo an gaisa ya wuce sai ka tuntsire dariya ka ce billahi lazi lokacin da na aika wa malam da rigan nan ban dauka za ta mata daidai ba musamman ma wuyan amma ka ga yadda wuyan malam ya cika rigan nan ka ga wannan ka taimake shi amma ka yi me ka wulakanta shi baka girmama shi ba to bai zama irin wannan taimakon ba bai zama irin wannan ta'azir ba an gane karatu shine wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana sannan kuka baiwa Allah rance rance mai kyau menene baiwa Allah rance rance mai kyau shine ka cire dukiyarka ka taimaki addini ko ba tare da kayi wa addinin gori ba shine qardan hasana da zaka taimaki addini daga ba kai wa addinin gori bai zama qardan hasana ba baka da lada a wajen Allah za a gina masallaci aka zo neman taimako wajen ka. ka ba da gudunmuwa a da wani abu ya hada ka da shugabannin kungiya ka ce sai ka ce duk abin da ya taso ba mu ake samu ba shi ke nan ka lalata na dafe gaba daya yau idan rigima ta hada kana taimakon masallaci sai ka rikici da liman dama liman kake yi ko Allah kake yi wa me alaka taimakon ka da liman tunda Allah kake yi wa to bai zama kardar hasana sai idan ka taimaki addini ko baka yi wa addini mai ba baka yi wa addini gori ba sau ka kadan kana taimakon addini ba wai dole ne masu addini sun karbi shawarar ka ba aka ce to tunda abun haka ne ma in mun ba da shawara ba karba yake ji ba to bari mu rike dukiyar mu mu ga yadda za a yi rike dukiyar ka kuma za ka ga yadda za a yi Allah zai kawo wanda zai ci gaba da taimakawa kuma addini ya ci gaba da tafiya ko addinin zai tsaya Zai tsaya saboda harka ce ta Allah Allah yana son ta shine wa aqartumullaha qardan hasana Allah ya ce to ni kuma ga abin da zan muku la ukaffiranna a tuku. zan kankare muku duk kurakuran da kuka yi da duk laifuffukan da kuka yi Allah ya ce zan rufe su gaba ɗaya ba za a gansu ba zan yafe muku su gaba ɗaya wato ba abin da ke bawa daɗi kama wani a ranar tashin alƙiyama kiyama ta tsaye Allah ya tsaye da kai gaban shi kana magana da Allah ba tafinta Allah yana lissafo maka ka. ba kai kai kaza ba ya Allah ni ne ya kare da aka yi da nan waye ta ya Allah ni ne kaza ba kai kai ba ya Allah ne hankalinka ya tashi sai Allah ya ce karka damu yadda na rufa maka asiri a duniya nan ma na rufa maka asiri na yafe maka tafi aljanna wannan shine laukaffiran na alhum sayyi'ati ba abin da ke da dadi kamar wannan ka san hatsari Allah ya ce dan me yasa kai kaza to an shiga matsala an shiga me kana iya bada ansa ba mai iya bada ansa shi yasa aka ce man nuki sha uzziba Inda ya har ka ji Allah ya ce dan me yasa kai kaza to in ba sa ba sai an hada da wuta in ba taimakon Allah ba sai an hada ko za ka wuce sai an dan babbaka ka kadan tuni? Allah ka tsare mu shine la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al anha Allah ya ce sannan zan shigar da ku aljanna wacce korame ke gudana ƙarƙashinta. sai Allah ya ce faman kafara ba'da zalika minkum amma duk wanda daga baya kuma ya zo ya sake kafar cewa ya buturce ya warware alkawarin nan da muka yi to faƙar dalla sawa a sabi wannan ya ɓace wa tsakiyar tafarki ya shiga daji da yana tafiya kan kwalta yanzu ya sauka shulda allah ya kiyaye wannan allah yana magana da me da yahudawa to bari mu ji alarama sun riƙe wannan alkawari ko sun warware alkawarin me allah ya ce aya ta gaba bima نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح الله سركي إن الله يحب المحسنين الله يتي فبما نقضهم ميثاقهم da warware wannan alkawari da suka yi Allah ce to a lokacin la'annahum sai muka tsine musu albarka kenan bai hude la'ananne ne ko ba la'ananne bane la'ananne ne waye la'ance shi shi yasa bai iya albarka bai hude iya rayuwarsa kulla sharri shi zai ta yi hayyaba duniya kuma an bar duniya ta huta shi yasa bai hutawa cikin bala'i ko a talabijin ka kalli shugabannin yahudawa wa ka gani a natse wa ka gani da alamun jin daɗi a firgice suke saboda allah ya tsine musu albarka ya ce la'annahu hmm. domin su warware alkawarin da aka kusa isa garin annabi musa shi tumu tsaya nan ko wayannan wakilai guda goma sha biyu na naɗa ku ku 'yan leƙen asiri ku je ku gano abin da ke faruwa a wannan gari idan kuka gano ku dawo mun da rahoto kar ku gaya wa kowa ni kadai za ku zo ku gaya wa da suka je suka gano ba su iya kame bakinsu ba kamin a haka sun yada labarin da ya kashe wa al'ummar jiki suka gagara tafiya yakin kamar da za mu samu nan gaba kenan wannan ya nuna sun warware alkawari ko ba su warware alkawari ba sun warware alkawari Allah ya ce waje alna qulubahum qasiya sannan muka sa zuciyarsu ta zama a bushe inji Allah shi yasa ba bai busassan zuciya kamar ba yahudi ba yahudi ba imani ba tausayi ba rahama ba jin kai zuciyarsa abushe take kau bala'i shi yasa ku yadda suke wa falastinawa a ɗaura mutum da igiya a rinka jan shi akan dutse da mota akan duwatsu kan sana bubuguwa har sai ya mutu kisa banda Allah ba wa'anda ya san adadin da aka shi yanzu kana iya samun ba falatsi ne an kashe baban shi an kashe uwar shi an kashe kawo an kashe yayu kanne duk duniya yan uwansa da danginsa an kashe su shi kadai saura saboda bala'i ne yahudawa sanda suke fada da garuruwansu kawai za a zo a ce wannan anguwar an killace kowa ya tashi gidanka kana zaune da iyalanka kanka an kara sai dai ka ji buldoza da kai da matanka da 'ya'yanka in ba kun gudu ba duka markaɗe ku za a yi rana ɗaya mai da ke ɗan gudun hijira lokacin da suke ƙoƙarin asasa ƙasar isra'ila yahudawa da ke ingila sun yi sun yi su taso su dawo suka ƙi sai suka bari sai da wani jirgin ruwa ya ɗebo yahudawa da mata da yara da ƙanana da tsofaffi a tsakiyar teku suka nitsar da jirgin kuma suna ɗauka a kyamara suka nuna wa duniya ga mata na ihu yara na kuka sai suka ƙaƙaba wa ƙasar ingila cewa ita ce wacce ta nitsar da wannan jirgin wannan yasa yahuda da ke zaune a ingila duk suka tsani ingila suka jira suka koma ina suka koma isra'ila bukatar su ta biya su kashe wa'annan dan biyan bukatar su ba matsala bane sai bayan shekara goma aka gano su suka halaka jama'a su da kansu saboda haka su imani da tausayi da komi babu a cikin ransu su azzalumai ne na ƙarshe Allah ka gafarta mana kuma da Qur'ani ya siffanta su har yanzu ya suke har yanzu haka suke su a imanin su su kadai ne mutane kowa a duniya ba mutum bane wai kai da maniyin doki Allah ya yi ka dan ka masa hidima ka masa bauta saboda ka bai hude dan ya mare ka bai laifi ba dan ya yi zina da mataka ko ka bai laifi ba dan ya sace kudin ka bai laifi ba dan ya kashe ka bai laifi ba zai yi laifi ne kawai in ya cutar da bai hude dan uwan shi amma duk wani a duniya da ba bai hude bane duk abin da ya masa ba laifi bane wannan ne yasa kuka suke kashe bayan Allah ba ji ba gari kuma duk inda ka ji an yi wani ta'addanci a duniya sai ka samu hannun Yahudawa a ciki shi yasa Allah ya ce waje alna qulubahum qasiya Allah ya ce yuharrifuna al-kalima amma wadihi daga cikin aikinsu shine suna caccanja kalmomin a taura daga muhallinsu. eh yuharrifuna al-kalima amma wadihi wa nasu hazzan mimma zukiru bihi sannan suka manta wani rabo daga cikin abin da aka yi musu wa'azi aka yi musu gargadi da shi kenan a taura da ake da ita ba cikakka bace akwai bangaren a taura da yahudawa sun yi mai sun manta da shi ya aka yi suka manta da shi da suka ci gaba da ta'addanci da warware alkawarin Allah sai Allah ya turo musu babilawa mutanen babil suka zo suka yi wa yahudawa kisan gillan da ba taba gani irin shi a duniya ba suka rinka yanka su sai da ya zama jini yana gudana a lambatu akan titina sai da ya zama kana tafiya kan hanya da gawa kake tuntube haikal din yahudawa babbar cocin su inda na suke aje a taura suka banka mata wuta suka kone ta da a taurar gaba ɗaya aka kone ta saura tsiraru da suka saura cikin yahudawa suka kama su suka mai da su bayi aka ci gaba da bautar da su suka ruguza headquarter yahudawa gaba ɗayanta wani ta'addanci ne aka yi wa yahudawa da ina jin tun daga wayancan ta'addanci da su ya yanusu na can baya idan ba zuwan hitila ba ba su sake haduwa da irin wannan bala'i ba to yanzu yahudawa an kakkashe su an yanka malumansu maluma waɗanda suka karanta a taura kwata aka yi ta yanka maluman yahudawa haka ake aje su ana yankawa kamar yadda ake yanka raguna a kwata to wannan yasa ba yahude ya koma bawa ba ma inda zai samu a taurar balle ne balle ya karanta ta haka suka yi ta zama tsawon shekaru to daga baya bayan sun samu yanci suka sake taruwa suka ce to dole muna da bukatar samun a taura gashi mu da ita yaya za mu yi sai aka ce to kowa ya karanto ya wace ya haddace saboda haka sai aka yi karo karo kowa wace dan haddace sai ya karanto dan abin da aka samu sai suka hada shi a wuri guda sai suka rubuta suka ce wannan ita ce a taura amma ita ce a taura gaba daya ba ita ce a taura gaba daya ba iya abin da suka haddace suka rike a tsawon wannan shekaru da ba sa maraja'a ba sa bita ba sa tilawa kuma dama Allah bai sauƙaƙe musu haddace a taura kamar yadda Allah ya sauƙaƙe wa musulmai haddace alƙur'ani mai girma ba mu yanzu da ka kwashe ƙur'anan duniya duka ka kwashe su akwai alarabomi gangaren gangaren sun haddace sai mu kira su mu ce su yi me sai ya sake rubutawa ko wasalin sama ka turo ƙasa wani alarama zai ce ɗauke shi kamar da shi ba a nan yake ba idan ka kinkimi wani a ƙasa da tsiya-tsiya ka kai shi sama wani alarama zai ce ba muhallinsa ba ne tun kudo shi ya dawo ƙasa Allah ya sauƙaƙe ƙur'anin ga yana haddacewa ake eh? kowa hadda ake akwai wani alarama ma da aka samu a kano da kun gaisa da shi sai ce kai ma alaran ma ne in ka ce a ya ce to billahi lazi kyale ka kai saboda shi yana gani ma duk wanda ba kyale ba ya kamata ya me ya haddace alqur'ani mai girma shi ma baban sa alaran ma ne amma sai zama wa dan malam kaki halin malam ya karatu da alaran ma ya buga ya buga abin ya gagara sai ya dauke yaron sai ya kai wani abokin shi alaran ma a Borno ya ce ban so ya kara gani yaron nan sai ya zama hafizi wancan alaran ma abokin sai ya ce an gama yayan talakawa mun dura musu qur'anin da tsiyatsiya balle yayan mu sai aka samu daki aka yi turke aka sa kwankiri aka kafe turken aka samu sasari da sarka aka daure shi a dakin daurin talala aka ce ba za ka fito daga dakin nan ba sai ka haddace qur'ani in ka ji fitsari akwai ban daki a ciki ga allo ga tawada ya yi zanga-zanga ya yi yajin aikin cin abinci ya yi ƙarshe da duk abin ya gagara ta haushe da ƙarshe dai gane ba sarki sai Allah ya ce a kawo allo ƙarshe ya duƙufa ka'in da na'in ya farfaru ya babbaki ya jajaye ya wankantar waɗa ya kora duk dai wasa wasa wasa yaro sai da ya haddace ƙur'ani izo sita sai da aka tara alaramomi aka ce yau tilawa ya zubo tilawa daga bakara tiryan tiryan kamar sabon mashin su zuki kan kwanta sai da ya dire minan jannati wa nasi aka ce alhamdulillah yaro ya samu yaro aka kwance shi ya fito waje ya kalli rana karo na farko da ya ga rana tun da ya shiga daki rana ta haska kansa ya laluba inda aka ɗaure shi da sasare wurin har yayi kanta to daga nan ya dawo gida to da ka zo kun gaisa sai ce kai ma rama ne <laughs> gashi ce a ni kan ban ce wai ce kyale ka kai yana da gaskiya ko bai da gaskiya shi ne ba kyale shi ba ya haddace ko bai haddace ba ya haddace mu wannan al'umma Allah ya sa mu haddatan alqur'ani ga sunan da yawa ce to su yahudawa ba su da wannan gashi an bautar da su wannan ya nuna cewa dole wata daga cikin attaura ta yi mai ta salwanta shi yasa qur'ani ya ce fara su hazan mimma zukiru bi sai Allah ya ce fala tazalu taqalu ala ka'idatin minhum ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan yahuda da kake gani duk zaman lafiyar da zaka yi da su duk sulhun da zaka yi da su duk alherin da zaka musu fala ta zalu ba za ka gushe ba ta dalilu ala ka'inatin minhu kana tsinkayar ha'inci daga wajen su ka'inatin nan gurin ma'anar shine kiyanati ina fata an gane wannan kamar yadda qa'ila shine kailula ko hmm. eh kadiya shine kadiya hmm. kamar yadda Allah madaukin sai ke cewa ja'a fir'aunu wa man qablahu وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة الله يتي فجاء فرعون سي فرعون يزو ومن قبله da wa'anda ke gabanin shi wal mu'tafikatu da wa'anda aka kife su aka musu upside down saboda me bilkadi'a saboda kuskuren da suka yi ai bilkadi'a ina fata an fahimci wannan to saboda haka nan ma ha ina ai khiyana ai fala tazalu tadalu ala khiyanatin minhu in dai bai yahude ne duk harkar da zaka da shi sai kaga ha'inci a wajensa hmm. shi yasa ba kulla yarjejeniya da bai yahude ko kai aikin banza ne sai ya warware in kaga ya kiyaye yarjejeniyar to maslaha sace a ciki amma daga ran da ya ga ba maslaha sa zai haince ka shi yasa yahudawa suka ba da ka'ida wai zai ka'ida ita ake amfani da a siyasar Najeriya a siyasar demokradiya wai there is no permanent friend no permanent enemy but permanent interest ba aboki na dindindin ba aboki na me dindindin ba abokin gaba na dindindin interest ɗinsa ne kawai a gaba idan ka ne za a haɗa kai da kai interest ya biya to ka zama aboki daga ran da baka da gudunmuwa a wannan harka ba interest a ciki an sallame ka saboda haka ba wani wanda za a yi hudda da shi wai hudda ce ta dindindin to haka yahudawa suke haka mai suke yahudawa suke a to haka yan siyasa mu ma zaka ji ana ta zage zage da cacin baki wannan na kai hari wannan na kai hari da wannan yayi da kamfe sun hade jami'a daya sai ka ji an ce dama can ba fahimci juna ba yan adawa ne da su wane ne ke hada mu ne tun can asali da sai a fara kirkiro tarihin banza da ubiyo sai a nuna dama ba matsala Allah ya ce illa qalilan minhum sai kaɗan ne a cikin yahudawa zaka samu za su iya kiyaye maka alƙawari wannan ya nuna addini bai wa jama'a kuɗin gora gaba daya duk da mafiya yawan yahudawa 99% haka suke amma yan kaɗan ɗin da ba su wuce 1% ba Allah bai manta da su ba sai Allah ce illa qalilan minhum sai dai yan kaɗan daga cikin su irin su Abdullahi ibn Salam irin su ibn Salam sai Allah ce to wannan yan kaɗan ɗin da suka rike maka alƙawari dan sun ɗan kuskure kuskure afu anhum kamar su afuwa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasfa ka yafe musu inna laha yuhibbul muhsinin lalle Allah madaukin sarki yana son masu kyautatawa Allahumma ja'alna minal muhsinin Allah ka sa muna cikin masu kyautatawa taimakon marayu wata baiwar Allah daga gidan dare ta hannun mala abubakar gidan dare ta aiko da marayu gudunmuwa ta naira 500 Allah ka saka mata na alkhairi wata baiwar Allah daga gombe tofa daga tun daga gombe ta dauso eh, ta aiko saƙon ta aiko da gudunmuwar turamin tamfa guda biyar wannan ba gombe Allah ka saka mata da alheri guda nawa goma da mai karbuta mana na na yi kuskure ne ma ok to da ba turmi a tamfa biyar ta aiko ba turmi a tamfa nawa goma azumi ne dan kama sakatare maimakon biyar sai rubuta goma wata baiwar allah daga bado bado ta aiko da yadi goma na shadda tana buƙatar addu'a Allah ya sauke ta lafiya wannan ya nuna tana da juna Allah ka sauke ta lafiya wani bawan Allah ta hannun Hussein Adamu Zuru ya aiko da dilar shadda don tufatar da marayu ɗaɗɗaya har marayu guda 60 Allah ya saka masa lakari bawan Allah guda ɗaya ne ba marayu 60 sutura muna ƙara tunatar da akawun nomba na kwamitin marayu 000801987 Stanbic IBTC Bank PLC subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfirka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah